Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna kuruciyar minal kashi na hamsin, wanda marubuciya Miss Auntie Clavanti ta rubuta. Kama ta ta yi ta taimaka mata ita dai ganin ikon Allah take domin ba ta taɓa ganin mai irin halittar ba. Gaban tana faduwa ta shiga ban ɗakin ta fara tsulawa kawai ta ga wuta ya mutu. Zabura ta yi ta miƙe ta ce na ya kika kashe wuta. Shiru sake magana ta yi amma ba amsa ba. Hakan ya sa da gudu ta fito ba tare da ta mayar da ta ba tana ki tana kiran moni A birkice Mami ta shigo tana faɗin lafiya cikin tsinkewar numfashi ta ce ina, ina take. Mami ta cewa Arish ta ce nos ɗin. "Mam ta ce nos kuma ai babu wata nas a gidan nan. Cikin dubarbar cewa ta ce, "Mami ki ce Allah ta ce zan miki ƙarya ne Aishatu. Ta ce Mami na banu wallahi aljanu da kurwa nake gani. Dariya Mami ta ta ce ki ji min ke da wani zance wai aljanu da kurwa. ko dai ta fara taɓa ki ne kin ga ki bar ni na je na yi bacci ke ma ki kwanta ta faɗa ka tana juyawa rigota Aisha ta yi cikin shekar kuka ta ce momi na kar ki bar ni don Allah na shige su momi ta ce ke Aisha ban san ci. ya kike abu kamar yarinya ne ni ki wuce ki kwanta gobe ma tattauna aish ta ce ina da shaida akwai kurwar a kicin mu je ki gani na san kuma koma wuya ta yi idan babu zan bar ki ki kwanta kicin suka je babu komai sai zai da sun goge Moni ta ce kin gani babu komai haba yar kirki kawai ke kike ganin cewa akwai wani abu amma babu komai je ki kwanta kin ji cikin sanyin jiki ta ce to amma a dakin ki zan kwana moni. Ɗakin momi suka shiga hankalinta ya ɗan fara kwanciya hakan ya sa ta yanke shawarar shiga banɗaki ta yi wanka. Bayan momi ta tabbatar mata babu komai a ciki da ɗarɗar ta yi wanka amma ba ta ga komai ba. Har ta fara tunanin ko da gaske babu komai ko dai ruɗewa ta yi. Gaban madobi ta tsaya tana kallon kanta cikin kwana biyu kamar ta kamar an tsotse mata jini duk ta yi wani kwanshal da ita Fuskar nas ɗin ce ta faɗo mata zuciya. ke fitsari ya tsargo mata har ta gabatar ta yi Amma maimakon ruwa sai ta ga jini juya ido. Ta ɗan ta a kirji ta ce Ayush karki damu ba gaskiya ba ne. A hankali ta bude idonta sai ta ga jariri an yi masa yankan wulaƙanci. Jini yana bulbulowa kamar daga famfo. Da gudu ta fice don yanzu ba ta jin ciwon jikinta. yanzu ta ranta take Mami ta ce ke lafiya kika fito kamar kin ga mutuwa Aisha ta ce idan kika faɗin haka ma ya yi daidai domin na ga mutuwa Mami wallahi ba tunani na bane yanzu nan naga Labarta mata ta yi mami ta ja tsaki ta ce ke ni na ki fara fice min a kai in ba iskanci ba. Yaushe katuwa irin ki za ta dinga wani gudun kurwa da aljanu. na fara bacci ki wani fito da gudu ki tsinka min gaba mu je na gani Aisha shigo bargo tana rawar sanyi ta ce ba ni ƙara shiga wallahi gobe ɗakin yaya yi dan don shi yana addu'a Mami ta ce ni kuma kafura ko to ni ma na iya addu'ar ai babu abin da zai bani tsoro Aisha dai bata ce komai ba illa ƙara kankami bargo da te. Mami cikin ɗore-ɗoren ashar ta shiga ban ɗakin tana faɗin. wani shege ne yake tsoratar min da ‘yata aikin banza da wafi A shi ma matsorata ne kun san dai da gaba da gaba ko da baya ma sai an shirya har za ta fita ta ga brush ɗin ayush da ke gefe cikin sink da kai ta yi tana jin tana kaji shashashar yarinya bude famfon sink ɗin ta yi ta wanke ta ce gashi na ruwa mai kyau za ta ce wani na jini ne kamin ta rufe bakinta ruwan ya koma jini murmushi ta ta ce ka duba ni ma har ta sa na fara gana gani rufe famfan ta yi duk da kwata ga jini amma gani take kamar tunaninta ne ta dago ganta za ta yi cikin madubi ta kalli wannan nas ɗin sai dai halittar ta ta munana sosai a nan murmushi ta yi momi tare da ɗaga mata hannu alamun hello ta ce sanninki Goda baki momi ta za ta yi magana amma shigo kake ji ji kake jigib. Ta yi rubda ciki a gaban aljana tana wayo Aisha ke ka agaji ki taimaka. Aisha ne ta leko kanta ta cikin bargo ta ce momi ba komai fa kar ki damu. Shirme na ne. Momi ta ce ki yi wa Allah ki zo. Wallahi shi ne fitsari na na biyar kina mu. Ki kira min ya zai da yi min addu'ar nan. Aisha ta ce ake makin iya ki kawai. kamin ta rufe bakinta wani saurayin aljanu kyakkyawa har ya fiye nesa ba kusa ba amma ƙwayar idonsa wuri ne ya zauna a gefenta tare da ɗaura hannunsa bakinta yana mata murmushi ya ce mata ta ke shigo kin ji kirjinta na gudu na bugu ta gyada kai a banɗaki ko momi ta faɗi tana faɗin lakadja a komi inaka mai yutun haka dai ta dinga jawo ayoyi tana daddatsewa wai ta ta dage da take har da daga muryarta. Haka kawai Ayush ta ji ta kasa yin komai, jikinta duk ya mutu ta kura wannan aljanin ido. Bayan wasu daƙiƙu ya yi murmushi ya ce mahaifiyarki ta ki fita raki Da ganin yayata duk ta bi ta rikice, murya na rawa ta ce waye kai. Murmushi ya mata ya ce ni mijinki ne zaro ido ta ta ce, ai ina da miji kuma kai aljani ne, ta yaya za ka aure ni? Rukwaninta ya ce zo mu tafi gidanmu masoyiya, kamar shashasha dama shashashar ce. Ta sako daga gadon ya ce rufe idonki. Rufewa ta yi ta je kamar suna cikin iska. Bayan sakanni ya ce buɗe tana buɗewa ta ganta a wani kungurmin daji. Ta ɗan tsorata amma ganin ya rike ta ya sa ta ɗan su kiranta. Tafiya suka fara babu jimawa ta hango wani dan kareren gida, kai ka ce ba duniya ba ce. Murmushi ta yaranta ta ce Allah mai iko ni kam abubuwa sun mun daidai. Ga miji kyakkyawa ga kuma dan gida. Murmushi mai sauti aljanin ya yi don yana jin duk tunanin nata. Suna shiga cikin gidan kofar ta rufe gam, sai da ta ya faɗi juyawa da ta yi tare da ƙoƙarin buɗe kofar ta jikin ta juyo. Za ta yi ma'ajanin magana amma sai ta ga ta faɗi ƙasa sumammiya saboda halittar sa ta asali ta gani jibgege ne. harshensa kamar na macijiya idansa kore shar ga ƙaho ga jela kai ba zai kwatanta ba Zayya kuwa tsakar dare ta gudu ta nufi gidan Sahir dama tana da makullinta. Don haka babu wani danna ƙararrawa ta danna kai ta shigewarta. Sahir yana bacci ya ji ruwan sanyi sai jin sakake ƙasa ya faɗo. Mikewa ya ganin Zayya ce ya ce arkin kin yi misin ɗina ne. Ta ce Allah ya kiyaye dama hukuncin abin da kai min na zo na yi maka kara tafiyata ta fi cewarta. Wafai ya ce yarinyar nan sai na yi mata seti tukunna. A gida Alhaji Mansur kuwa zaman lafiya ake sosai mom da mama kamar 'yan uwa duk da kowace tana da kishinta amma sun girmi wannan Ai su dai a bar su da ƙoƙarin burge Alhaji Mansur ko da ina za su koma sa take. Wai daga yin aure har yayi yi kumatu ko kwana uku bai yi ba. A gidan Yazid kuwa Minal ce tsaye gaban madubi tana tace gashinta. Yazid ya fito daga wanka ya zo ya tsaya a bayanta tare da karɓar kumɗin. Murmushi ta ta ce kana jiyo mutanen ka fa murmushi yayi yana ciko-ciko da gashin ya ce, Na ji so saka garki mu kunna kallo mu kunna kallon mu. Ta ce kai ba za ka sa ba murmushi kawai ya mata. Ya ce za mu yi wasa ne an jima kaɗan. Girgis kai ta yi tana mamakin rashin kunya irin na majinta. Turare ta shafa sannan suna kunna kallon su. Bayan mintuna suka ji nokin fod suka sa kuma suna dai suna daidai inda aljani ya fito ma da Ayush, amma su ba su ganin komai bude kofar Minal ta yi bayan ya zai diyasa jallabiya. Sumi ce ta ce Minal Minal ta yi murmushi ta ce ki shigo shigowa ta yi ta zauna a kujera kanta a ƙasa ta ce ku yaƙuri kun ganni war haka wani abu na gani shine na ce dole fada muku shin ni ne ko kuma kuma kun gani ta ce a CCTV footage ɗina ina cikin kallon abin da ke wakana. Hana ga Ayush tana magana ita kadai bayan ta sako daga gado, kawai sai hoton ya ɗauke bayan sakan uku, ya kawo amma ba ta ɗaki. Na duba kaf gidan nan ban ganta ba, kuma har bayan da mahaifiyarta take na leƙa ban kowa ba. Abin da bata sani ba shine ba za ta iya ganin aljanin a kyamara ba. Yanzu ne ya duba nasu su ma abu ɗaya ne ya faru hakan ya daure ya daure musu kai. sai ta ce kai ki damu ki je ki kwanta idan ma guduwa ta yi san kuɗinta zai dawo da ita sigina sumi ta mata cikin tsokana ya ce wata ta ƙagu in fita to yanzu zan wuce tsaki minal ta ja tana dariya ta jefe ta da filo tare da faɗin ki rufe mana ƙofa bayan ta fita jikin minal ta yi ya sike ya hannunta ya ce ki damu komai ya zo ƙarshe da izinin allah Walarki ta zo tare zo ki ga wani abu ya faɗa kan yana janyo ta jikinsa abin da ya faru kuwa shine tun a can baya lokacin da alamar su minal munafunci kasa kasa da ya soma bincike kamar yadda kuka sani wanda hakan ya sa ya zargi goje cewa shi ya saka musu kayan maye a abin sha don ba su da wani maki. sai shi. Garin binciko ne ya gano cewa gode ɗan uwan Laila matar yaya Abubakar wanda har ya so ya mata fyaɗe Allah ya sha da ita yana auren Ayush kan Zakiya. Abin ya ba shi mamaki sosai hakan ya sa ya haɗa 1+1 plus ɗin shi yadda aka sa Lukman ya abu Zaliha. maybe shi yasa take ɗaukan fansa kan yasa ya zurfafa bincike don ya tabbatar kai ya yi kuskure to amma yana buƙatar wanda zai shiga jikinta ana cikin haka har wata rana sumi ta zo neman aiki amma babu babu baransi ya ce daga ita sai mahaifiyarta mara lafiya hakan yasa ta haƙura ta zama babbar mace ta nemi aiki a kamfanin yazid Sosai ta bawa Jamal tausayi yake ba Yazid labari nan Yazid ya ce ne mota, akwai aikin da za ta mai. Ko da ta zo Yazid ya sanar da ita za ta shiga jikin Ayush ne su yi aiki tare. Sannan kuma ya sanar da ita aikin da za ta mai. Ya yi mata gargaɗin zai kashe ta idan ta kuskure. Tun daga lokacin ko tunanin ritaya bai yi ba. Ita kuwa abin nema ya samu dama 'yar ƙarya-ƙarya ce, amma ba 'yar lesbian ba ce ba. ta zama 'yar lafiyan ba karya ba ne duk a ƙarya ne cikin shirin yazid ne wanda minal ce ta ba da shawara lambar ta ya karɓa sai ya ga ashe ma yana da ita lambar da ke catin da zakiya ne lokacin da za ta yi tafiya ya ce menene haɗinta da zakiya ta ce kawai ita burinta ta dinga shiga cikin manyan mata Hakan ya sa duk gurub ɗin da akwai manyan mata to sai ta yi ƙarya ƙarya ta samu ta shiga. Anan ta samo lambar zakiya yanzu da ya ce matarsa ce don haka ta yi a hankali. Ana cikin haka ne har Ayus ɗin ta sa Sumi ta yi kamar ta yi zina da zakiya da sauran duk abin da ta sa yayin da take surfowa su ya zai rahoto su kuma suna tattara shaidan da za su ba wa zakiya. su nuna mata cewa 'yar uwarta ba 'yar uwarta ba ce kuma ba mutuniyar arziki ba ce sai dai kashi suna fulanin ɗin su tona mata asiri idan minal ta haihu ranar suna mata tsamo-tsamo amma kafin su kai ga yin haka ita kuma ta yi musu asiri bayan sun warke kuwa gani suka yi tunda ba ta sha jibgar gidansu dole su rama abin da ta musu kafin su ɗan su san yadda za su yi a yi a kashe ta tunda ita ma ta kashe jarirai. A cikin tafiyar gaba ɗaya rayuwarsu nan akwai muhimmin abin da suka fahimta, ka yi komai a kan lokacin da kake da shi, don baka sanya gaba za ta kaya ba. Kai ka ce za ka jira wani abu sannan duk wayanka, ba ka iya tsallake tsautsayi da ajalinka ba. Abin da Sumi ta fahimta kuwa shine duk lokacin da ka dage sai ka samu abu to banza za ka ci, ko ka samu bai amfani ka ba, ko ba za ka samu ba. Lokacin da ka koma ga Allah kuwa idan ya ga dama ya baka abin da kake nema a duniya, kuma ya ƙara ma da alkhairi a lahira. Matar da ta taimakawa mom ta bar gidan mahaukata kuwa ba kowa ba ce, illa mahaifiyar Sumi. Yazid ya biya mata kuɗin magani ta warke har ya nema mata aiki, amma bayan wasu shekaru ta rasu. ‘Yan uwa bari mu koma ci gaban labarin. Safina sarariyar matar Yazid tana barcin ta mai daɗi ke yau hayaniya sama-sama. Har ta farka jin momi ce ya sa ta yin tsaki ta ce tsohuwar nan zama ta wulaƙanci. Bazar-bazar ta shigo ɗakin momi ta same ta shaman cikin fitsari tana mazari tsabar tsoro. Ta ce tsohuwar munafuka ya aka yi mami ta ce kin gayar albarka safina. Taimaka ku ciro ni. Safina ta ce jibgegiya da ke sai dai in jaki momi ta ce ni dai cire ni daga bayan nan. Kin ji matar kirki. Ta ce ba don halinki ba kawo hannunki. Sannan ta taimaka mata ta gyara jikinta ta yi sannan suka zauna a bakin gado yadda ka san shiri suke yi tunda tunda cikin sanjin labari safina ta ce waya aka yi ina aisha mami ta ce ke bar batun yar iska nan har yau na leko barzaho na dawo safina ta ce ban gane ba labari ta Mami ta tsara mata ta nutsu ta shanye ta sanda Mami ta gama ta ce kuma sai aka ce miki zan yarda kai Mami kin iya haɗo ta Mami ta ce ni ma ban yarda da Aish ba sai da na gani. In duniya Mami ta yi safina ba ta yarda ba da ƙarshe ma dariya ta sheki da shi ta koma ɗakinta. Ta kwanta tare da kashe wuta a hankali iska ke kaɗawa a jikin labule yana ƙara ƙarfi. Ƙofofi da taga ne suka fara ƙara gabakin bakin. ƙura yana kaɗawa hatsarin macaran. Ruwa mai ƙarfi ne ya tsinke tare da cida daidai lokacin kuma. Yazid ya sumbaci Minal. Yin duniya a ɓangaren Aish kuwa, yin duniya momi ta yi safina ba ta yarda ba da ƙarshe ma dariya ta sheƙe da shi. Ɓangaren Aish kuwa aljanin nan ɗaure ta yi kullum zai zo ya sha jininta bayan azaba da yake mata da wuta tare da bata ta fashashen ruwa mai jini da azabar wari. gashi ba ta ganin komai sai jarirai. Kullum tambayar ta mai ta ganin ta dame shi ya sa ya ce saurara ki Ni ne aljanin da aka tura na mantar da kowa da sharaɗin duran suka sake yin aure zan rasa nawa auren ba ba wannan kaɗai ba matar tawa ni zan kashe da hannuna don haka yanzu na rasa matata amaryata a sanadinki shi yasa ya zama dole yake zauna da ni. Kuka ta fara yi tana ba shi haƙuri shi kam ko a jikinsa. A kwana tashi babu ya har wata ɗaya ya shuɗe. Siminal sun je sun yi ma Umma Amina godiya sosai na yadda ta kula da Minal inda Yazid ya ɗauki men aikin da za a mata. Na suka samu Sabi'u wagon Sabi ya makance, Umma Amina ke sanar da su a da Minal ta sa kafarta ta bar gidan. yake kuka ashe yana santa kawai haushin mijin da ya aure ta. Sannan ya wulakanta ta alanin tana ɗauke da juna biyu yake ji, hakan ya yasa yake sauki haushin akan yaran. Talauci da yanayin rayuwa ta sa yake da bai amma cikin zuciyarsa mutumin kwarai ne. Ya yi kuka har ya gaji har ya kasa kontrolin hawayen shi, hakan ya sanadiyar makancewarsa cikin shekaru hudu. A yau ne ta kasance an ba wa su zayya hutu za ta dawo gida yayin da Sala kuwa dama makarantar je ka dawo take don haka kullum zuwa take ta dawo amma dai tare aka yi hutun ɗan makaranta ɗaya ne. Kuma a yau ɗin Lukman da matarsa da aminiyar Minal Zaliha za su dawo ƙasarsu ta gado wato Najeriya. Sai dai su Allah da ya ba su Allah ɗaɗa ya ba su duk da cewa ƙarami ne shekarunsa bakwai amma har yau fa jiya yau ne kullum sun yi rigiman nan dai tasu ba su dainawa. Minalan cakar an ci ado sai walwali take tana sirya tsakanin kicin da dining room. Zakiya ce ta shigo da abun koyar, koyar tafiyanta don shekara sha biyar a zaune ba wasa ba ne. Mashkur ne ya ce su ma gode wa Allah akwai Hope za ta iya taka ƙasa don yanzu lipshi ma ya ɗauka ya zo zai ɗan zauna da su ya zai. ya sake ƙarfafa zumunta da shakuwa. Hira suka fara ita da Minal suna jimamin koina Ayush ta shiga zakiya ta ce, Ke ni bar banza ai wallahi ma ta je Allah ya kiyaye hanya. Minal ta ce a'a idan kuma ta ce ta bata rayuwar wasu yadda ta so yi wa namu fa zakiya ta ce kuma fa maganar ki gaskiya ce to amma bata shi ba sanadiyar umma hani da ta shigo da sauri tana faɗin uwar ɗaki akwai matsala ban gajiya ba minal ta ce a yaji da yawa gare su wace ta ce ajiya babba mana na duba hayaniyar da suka jiyo ta windo ɗin kicin ya sa tayin shiru kamun suka fita Aiko momi ce ta tattara zani tana sharar gudu, kamar mota sharon. Kai ka ce standby generator aka jona mata ga security da aiki. Sun yi ca sai binta suke amma ta fille musu. Waje ta fice ta a titi suna bin baya, ba komai take faɗi ba sai kai jama'a ga mutuwa ga 'yan boko haram ku gudu. Irin yan acaɓa nan sun taru dama kawai suka gama ta cikin kaya mai tsada. har da sarƙar gwal a gudu tana faɗin ga mutuwa shi ya sa kafa mai na ci ban baki ba gudu su ma suka fara wasu na yin a dungure su duro daga mashin ɗinsu su yi ƙoli su ƙwalo da ƙasa sannan su miƙe su yi cijewar rigar su iska irin stop-stop ɗin nan na 'yan nafiyar suka wuce shugaban wajen nan suna mai suna shi dogo mai babban riga shi ma haka ya cika babbar rigar shi da iska. Ana cikin cakwakiya da shi akan kuɗi ya saki mai nafef kenan zai ya ɗauki mai nafef kenan zai nuna shi da ƙasa ya ga taron mutane ana gudu. Gudu kawai a nan ya saki fitsari ji kake abin da ake faɗa ya ji, aiko ya saki mai nafef ɗin nan dama ƙasa ya fita da gudu. shi ne a gaba ga shi ya fi kowa tsayi rigarsa iska ya cika ta ji kake yana gudu inyamurai masu sai da doya suka zo cewa inyamurar ba ta jin hausa suke ba amma sun ji boko haram take suka bi ta kan yan doya yayin da mamarsu tsohuwa kafa ya hau mazari ji kake ta saki fitsari Aka suka dinga kwasar mutane mai shayi ne da masu kayan marmari a titi sai da aka yi gudu ya gudu aka ji aka tsaya hutawa dogo ne ya ce wai ni waye gansu ne samarin nan suka ce wannan hajiyar ya ce wai to ya aka yi kika gansu ne dariya ta ta ce za ku sha mamaki inda na gansu cikin mafarki na na gansu in faɗa muku a share irin na 'yan daba ya danna ya ce wannan matar ta ma raina mana hankali ku yi mata na jaki Rufe ta kai da mugun duka matan yamuran nan suka zagi dan tsaye suna kiranta. Suna kirɓarta kamar sun samu sakwara. Aka yi mata ko aka jike ta. Ita ma ta san inda dare mata domin haukacewa ta yi. Dalilin da ya sa ta haukace kuwa shine saboda lokacin da za a yi tsafin. An yi shi ne cewa in dai Ayush tana raye mom ɗin Yazid ba za ta taɓa yin hankali ba. To yau da safe Ayush ta yi gaba, sanadin ya cinye gabanta da aljanin ya yi. Domin satin ta ɗaya a gidan wasu halittu masu kama da ƙuda suka fara fitowa daga ƙasarta, suka cinye ta jiki suka yi fata-fata da ita. A takaice dai ta yi mutuwar wulaƙanci ya wulaƙanci, ga sallah ga shirka ga zalunci. ai kowa ma ya san makomarta. A gida kuwa Safina faɗi take ni kam yanzu komai na wani Na yi baje-baje kawai Abinda ya mun saura shine na fitar da wannan kucakar matar tashi. Waka take tana rangaji ɗaurata tuwal za ta shiga wanka saboda an ce za a yi baƙi kar su kawo mata raini. Buɗe man ɗaki ta tana rangaji da juyi jijjiga ta yi za ta juyi. Juyin ke da wuya santsi ya kwashe ta ya ta da gini, sannan ta faɗi da baya ta doke da toilet seat. A take wajen jini ya cika ya cika kwakwalwarta a nan take ita ma ta ce ƙaƙarin kuna. Allah ya ji kan mumini amin. Motar su Zaliha ce ta faka a cikin gidan Siminal da sauri yaransu. Yaransu mai suna Kabiru ya fito yana faɗin wawu dadi. Gidan ankul ɗin nan ya haɗu. ka ce ma ya sunan shi Lukman ya ce sunan shi kulle Yazid. Ciki ya shiga da gudu yana faɗin kowa ya fito kin Kabir ya zo. Ni ne sarki Kabir ɗan Lukman. Dariya Minal ta yi tana sakowa ta ce maraba sannu da zuwa ɗana sarki Kabir. Alamun tunani ya kamin ya sauri ya roƙo hannun Minal. Ya ce ke ce wannan kyakkyawar mata ankul ɗin kom? Murmushi ta yi sannan ta ce kai ma ai kyakkyawan saurayi ne Kabir ɗina. ya ce to ya aka kika sani ta ce mominka ne ta tura min wutanka. daidai lokacin su zaliya suka shigo runguma juna aka yi aka ana ɗan zub da kwalla abinka da mata a wansita za ta zauna shi malakumani ya yi ƙoƙarin zama ture shi ta yi shi ma ya ture ta tura-tura suka soma kabiru ya ya girgiza Dan da sabo ya saba ya samu waje tare da fara latsa tablet ɗin shi yana shan alewa. Sale ce ta sauko da ta bulbul da ita tana ɗauke da juna biyu ƙarami shekaran jiya suka san hakan. Ta faɗa da ɗan sauri kai ne ƙanin namu ɗago kan shi kabir ya cewa ka gama ta kyakkyawa farasol idan na girma 'yarki zan aura. Zaliya ta zauna a kujera Lukman ya cicciɓe ta ya ɗaga ta shi ya zauna. Dariya ta yi ta ce daidai kenan. Ta ɗalle cinyar shi. Wani tunani ne ya zo masa don haka ta kasa kasa ya fara tattaɓa mata jiki ganin zai nemi ya tsinka ta gaban yara. Ya sa ta tashi kuma duka abin da suke yi akan idan minal. Sala kam tuni tsakaninta da mutumi da kuma sirikinta a cewar safa kenan hira su minal suka, suka kafa yayin da lakuman ya ce ina mutumi na ne minal ta ce na bar shi a ɗaki yana shiryawa ya ci a ci ya sakko ma daidai lokacin yazid ya fara sakkowa yana faɗin maiman tare da faɗaɗa murmushin shi rungume juna suka yi kabir kamaji ya gami ya zo ya kewaye ya zai sau uku Sana ya kalli babansa ya ce dadi zan iya zama gidan ankul ɗin nan don in kyau lukman ya ce kai dai da masifar kyanka in dai abu na da kyau to kai shi kenan ka bi ka damu mutane kenan a kai a mota kuwa tun da zayya ta shiga take ma sahir magana amma ko inda take bai kalla ba don ya sha alwashin koya mata hankali Ta ce wai me na yi maka ne kawai murmushi ya yi mata ya ce, za mu haɗu ne. A gidan Sahir da Bashira ba laifi ana ɗan zaman lafiya. Yana ɗan aikinsa sai dai me ya lura tun da suka yi auren. Bashira ta yi sanyi da yawa ba wai tuban ba ne kaɗai akwai matsala. Hakan ya sa yau kamar kullum ya ta ta a gaba. yake tambayar ta matsalarta. Da kuma ya samu ta buɗe baki za ta yi magana, an ce ana buƙatar An ce ana buƙatar za a yi mata da shi cikin gaggawa da lissafi na yanzu kwana ashirin ya mata saura. Salati Sabir ya yi ya ce Bashira shi ne kika ɓoye mini, Baki sanar da ni ba kowani daga gida ta ce ni ma a ƙwararren lokaci na sani. Shi ya sa na nemi tuban kowa don na fahimci rayuwa ba a mata garaje. Sai ta aiko ma abu lokacin da baka tsammace shi ba. Rikwaninta ya tare da zira mata hijabi sai family house ɗin Alhaji Mansur. Domin a fara gwada su ko za a samu wanda ya hau daidai da dangi. Domin a fita waje wato MRD. Babu bata lokaci suka nufi asibiti yayin da mom ta yi ƙoƙarin kiran Yazid, amma wayar ba ta shiga, don haka ta bar masa saƙo. A gidan kuwa su Zayyani suka iso nan aka yi introducing mata, mata suwaye su Zaliha Kabir yaron su Lukman ne ya ce, La kamar su ɗaya kuma sai ya sa ka kuka tare da rungume sala. Cikin damuwa ta ce menene yayin da hankalin kowa ya dawo kan kashi.